لقد خلقنا الإنسان في كبد حقيقة mun halicci mutum a cikin wahala da gajiya saboda abubuwan da yake fama da su na wahalhalu a cikin duniya.